daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6041 da kuma 46. A matsakaicin zango a birnin Yammai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal da Niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a mu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 21 ga watan mayun shekarar 2018 Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Ɗayan dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. A jamhuriyar Kamaru an kashe jami'an tsaro kuma an sace magaddan gari. A kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo kuwa an ƙudiri aniyar gudanar da shirin alluran rigakafin cutar Ebola ne. mutane 22 ne suka mutu sakamakon ruwan saman da ya zo da iska mai karfin gaske a kasashen da ke gabashin afirka To likitoci a jihar Adamawan Najeriya sun yi nasarar raba wasu tagwayen jarirai bayan da aka haife su haɗe da juna. yanzu ba matsala ko kaɗan sun fara cin abinci muna jira ne ciwo ya warke a cire zaren ɗinki a makwabcin najeriya kuwa wato jamhuriyar nijar wani rumbun makamai hukumomin tsaro suka ce sun gano a jihar agadas wannan makaman kayan tashi hankali ne ba abin muna ba ne ma ba ganin su amma muna shaddada ma jami'an tsaro game da wannan babban aiki da suka yi sannan muna tafa da wasu rahotannin da kuma shirin ciki da gaskiya wanda sarfil hashin gumel zai gabatar da ma karatun alkur'ani daga yara albarkacin watan ramadana Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum. A jamhuriyar Kamaru an kashe 'yan sanda da yawa kana an jima wa sojoji rauni yayin da aka sace wasu magaddan gari kuma na tumar 'yan aware ne da aikata wannan danyen aikin. Dama dai 'yan awaren sun yi gargadin cewa kar a sake a gudanar da bikin ranar da kasar ta samu wato Kamaru ta samu 'yanci a yankin da ake magana da harshen Ingilishi. wakilin wannan gidan rediyon moki edwin kindizeka ya aiko da rahoton cewa shugaba paul biya shi da kansa ne ya jagoranci wannan bikin tare da wasu sojojin najeriya da ke taimakawa wajen yaƙi da ƙungiyar boko haram sai dai yayin da ake gudanar da wannan bikin an samu zaman ɗarɗar a wasu garuruwa da ƙauyuka na ƙasar ta kamaru inda ake magana da harshen ingilishi ciki ko har da wurare kamar su konye botibo ekona da dai ƙauyuka da dama aƙalla an kashe 'yan sanda biyu da wasu mutane da dama gwamnatin shugaba paul biya ta bukaci jama'a su fito domin su halarci bikin a matsayin ranar haɗin kan ƙasa an dai samu zaman ɗarɗarne a ƙasar ta kamaru tun a cikin watan nuwambar shekarar 2016 lokacin da malamai da lauyoyi a yankin masu magana da harshen ingilishi suka gudanar da zanga-zanga suna cewa an jefa su cikin damuwa domin ko masu magana da harshen faransanci su ne suka mamaye komi da komi a yankin nasu da ake da yake yawanci masu magana da harshen ingilishi suke zaman doya da manjan ya kara kamari ne a yankin na masu magana da harshen ingilishi a farkon wannan shekarar lokacin da aka tsare shugabansu ayuk tabe shi da wasu mukarbansa har su 48 a najeriya kuma aka taso ƙera su zuwa gida kamaru sai dai wannan matakin ya yi karo da suka daga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman ma na kame shugabannin mutanen na wannan yankin yanzu haka jamhuriyar demokradiyyar congo ta kuduri aniyar kaddamar da shirin yin allurar rigakafin cutar ebola a yau litinin domin dakile ci gaba da bazuwar mugunyan cutar mai kisa kaf daya allurar rigakafin wannan cutar sama dubu hudu ne aka kawo cikin kasar ta tashan jirgin ruwan da ke birnin mbandaka inda nan ne ake tabbatar da aka tabbatar da mutane uku sun kamu da wannan cutar ko baya ga wannan da aka kawo akwai karin alluran rigakafin na nan kan hanya an samu mutane 26 a arewa maso yammacin kasar da suka rasa rayukansu sakamakon cutar da ke nasaba da cutar ta ebola don a cikin watan afrilu ne tare da wasu ma da ake tuhumar cewa yanzu haka suna dauke da wannan kwayar cutar hukumar lafiya duniya da jami'ar kasar ta congo suna iya bakin kokarin su na ganin cewa an dakatar da ci gaba da barkewar cutar zuwa rafin mbadaka har zuwa kinshasa inda mutane sama da miliyan goma suke da zama shugaba joseph kabila da majalisar zartarwarsa sun kara wa kudin sayan maganin cutar rigakafin har zuwa sama da dala miliyan hudu barkewa wannan cutar ta ebola a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wannan shine karo na tara tun daga shekarar 1970 akalla mutane 22 ne suka mutu yayin da wasu kuma suka bata sakamakon wani ruwan sama da aka yi da kamar da bakin kwarya da ya zo da iska mai karfin gaske a yankin kasashen gabashin afirka da suka hada da ethiopia somalia eritrea da djibouti akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu a gunduma adwal yayin da cikin jamhuriyar somali kuma kamar yadda gwamnan yankin abdulrahman ahmed ali ke cewa hawa kuma wani mutum guda ya rasu a garin babera da ke gundumar sahil sai dai gwamnan ali ya ce wannan adadin na wucin gadi ne domin ko adadin na iya karuwa domin ko ana nan ana kokarin ganin an shiga cikin ƙauyuka da wannan bala'in ya auka mawa ana kyauta zaton yawancin waɗanda wannan lamari ya rutsa da su ruwan ne ya wuce da su kamar yadda mazauna wannan wurin ke cewa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da kenan birnin washington dc ministan harkokin wajen ƙasar iran javad sarif ya faɗa jiya lahad cewa goyon bayan kasashen turai a siyasance domin ceto yarjejeniyar shekarar 2015 da aka kulla da ƙasarsa da sauran wasu kasashen duniya bayan amurka ta janye daga wannan yarjejeniya bai isa a ce wasu kasashen turai sun janye jarinsu daga ƙasar ta iran ba zarif ya ce wannan tamkar wata gurguwar shawara ce da kamfanonin ƙungiyar tarayyar turai za ta ɗauka na kawo karshen harkokin kasuwanci ta kasuwancinta a ƙasar iran domin ko wannan zai ƙara dagula al'amura ne zarif dai ya yi wannan furucin ne bayan ya kammala ganawa da shugaban kungiyar makamashi na kungiyar tarayyar turai mughal arias kanete kafar yada labarai na kasar ta iran da ake kira arif ya ambato zarif na cewa fitar amurka daga cikin wannan yarjejeniyar ya sa 'yan kasar ta iran kara samun kwarin gwiwa kan ƙungiyar tarayyar turai amma kuma sai ga goyon bayan na kungiyar tarayyar turai a siyasance bai ta kara ya karya ba domin ko barazanar da amurka ta yi na ƙara kakabawa duk wani kamfanin da ke cikin ƙungiyar tarayyar turai takunkumi ya sa da dama daga cikinsu sun je sun fara janye hannun jarin su a cikin ƙasar amurka da china sun cimma matsaya na daina sawa juna haraji mai yawan gaske akan kayayyakin da suke cinikayya tsakanin su wannan yana zuwa ne kwana ɗaya bayan da aka cimma yarjejeniyar da ta tanadi ƙasar ta china da ta kara sayan kayayyaki a amurka akan farashi marahusa husa domin rage gibin cinikayya da china sakataren baitul malin amurka steven munchin ya faɗa wa gidan talabijin na fox cewa ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki sun samu ci gaba sosai a tattaunawar tasu ya ce yanzu haka sun amince akan jadawalin daidaitawa akan batutuwa da suka tsara kamfanin dillancin labarai na china xinhua ya ambato mataimakin prime minister liu he wanda shine jagoranci tawagar ta china a tattaunawar da suka yi da amurka a satin da ta gabata yana cewa ba shakka kasashen biyu sun cimma matsaya akan ba za su sake tada jijiyan wuya ba game da harkokin kasuwanci kuma za su dakatar da batun haraji tsakaninsu a halin yanzu har sai wani lokaci nan gaba. Ladan Ibrahim a yawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kwararru a asibitin tarayya na FMC Yola da ke jihar Adamawa Arewa maso gabashin Najeriya sun yi nasarar raba wasu tagwayen jarirai mata da aka haifa haɗe. Wannan da shine karan farko da aka samu irin wannan nasarar a yankin na jihar ta Adamawa. daga yau daga rahoton da ibrahim abdulaziz ya aiko mana farfesa muhammad awal da ke ma zama shugaban asibitin wanda kuma shine ma jagoranci wannan aikin fiɗa ya ce samun nasarar fiɗar abin farin ciki ne. gode wa Allah kuma ga aikin ba na mutum daya ba an hada mutane da yawa fannoni daban-daban to wannan ne nake gani ya sa. aka samu nasara yanzu ba matsala ko kaɗan sun fara cin abinci kuma kaga tunda akwai inda aka ciwon muna jira ne ciwo ya warke a cire zaren ɗinki a sallame su su hantan su ne ke haɗe hanta yana haɗe sosai shine aka raba da kuma kasusuwan girji na ƙasa-ƙasa su ma suna haɗe wannan bai taba wajen zuciya ba haka nan kuma farfesa awal ya ko shawarci jama'a ne da kan haifi irin waɗannan jarirai a manne da kada yi kasa a gwiwa wajen kawo su asibiti domin dubawa. To ba matsala in akwai irin wannan sai a garzaya zuwa asibiti za a dai samu akwai manyan asibitoci da yawa da za a iya zuwa kuma Allah da ana iya musu taimako. To ko mai mahaifiyar tagwayen biyu ke cewa Malama Kilo Adam ita ce mahaifiyar waɗannan manannun yara to ya koya ta ji nema da nasarar da aka samu a yanzu na gode Allah kuma ina farin ciki da wannan abun ban taba zata dama zan samu yara biyu duka su rayu a haka ba don dole ne mutum ya ji tsoro yadda suka fito amma prof ya ce ba matsala komai na hannun Allah alhamdulillah sun samu lafiya ma da wuri kuma sun farfaɗo da wuri to malama ko ne kira kike da shiga hukumomin Najeriya ganin cewa wasu lokutan sai an haɗa da kasashen waje a irin wannan aiki da aka yi wa jaririn naki biyu muna da sako da muke so mu mika ma gwamnati don Allah akwai kayan aiki da bamu da shi a nan gaskiya akwai irin city scan MRI din nan mun fita waje tukunan aka yi in gwamnati za ta iya don Allah ta taimaka ta kawo ta ba da kayan aiki hukumar gudanarwa asibitin ta FMC yola ne ma dai ta dauki nauyin gudanar da wannan aiki kyauta Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin, Amin, amin. To a gaida Ibrahim, a birnin Aba na jihar Abia da ke kudu maso gabashin Najeriya. ba ne na cewa hankula sun kwanta bayan da aka samu fashewar wani abu da shaidu suka ce bam ne a ƙarshen makon da ya gabata wanda ya raunata akalla mutum shida alphonsus okurigwe ya aiko mana da ƙarin bayani daga garin oweri da ke da tazar tafiyar kilomita 69 zuwa birnin na aba mutane shida suka jira wani amma an sallame hudu sun tafi saboda nasu akwai sauki fiye da na biyu da suka rage yanzu a ƙasa. Ya tsaro yake yanzu a Aban? A babu matsala insha Allah mun gode ma Allah tsaro sojoji suna kokari a kai sosai kowane bangare akwai security a ƙasa. Muna muna jin daɗin security da suke tare da mu wanda suke ba mu tsaro a kullum shine walwalan namu ma. A cewar Alhaji Muhammadu Tukura kenan. Yayin da Malam Garba Talle ya yi amanna da cewa wannan gaskiyar magana ce, jiya bayan mun riga mun fito da sallar isha kamar yanzu wallahi ko dan sai iska suka je can yan karar suka saka bom wallahi Allah da ya taimaka dai da damejin din mutane ba amma dai mutum shida suna asibiti ba mutuwa sai dai dan ciwo haka wallahi a ina suka saka lashi a nan jikin kallaci suke nema su saka shi a yan karas na yan karas a riyar da jog shop mm. wallahi suka sa mun zo da keke na fe ne yawwa su guda uku Allah ya ce maka da aka ci har da mace a cikin su ma aka kama ɗaya a ciki yanzu da an haɗa shi da an ba da shi a zafin tsaro yan mm. sojoji wanda suke wajen mm. wallahi kuwa abin da ya same mu kenan jiya a nan abba ran asuba ya tsaro to yake yanzu a gwatan? A tsaro kan wallahi akwai tsaro sosai, wallahi akwai tsaro. Ke yanzu ba wani zaman zundumi ko? ba wani zaman dindimi tun a jiya ma an ci gaba da harkoki komai da komai lafiya yau ma wajen an yi sallah isha lafiya an yi ashiyan an yi sallah kowa da kowa du lafiya kalau amma sai dai kwamishinan yada labarai na jihar abia chief john okiye kalu ya musanta aukuwar fashewar bom din yana mai cewa there was no explanation in aba I was in Aba yesterday. The governor was in Aba, so I'm not aware of any explosion. Ya ce babu wata fashewar bom a birnin Aba. Ina birnin Aba jiya. Gwamna ma na Aba jiya. Saboda haka bani da labarin wata fashewar bom. Yau ne na shigo Umuahia kuma gwamnan jihar ya halarci wani taro a birnin Aba jiya. Saboda haka ba mu da labarin wata fashewar bom. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria. san araba mai sada na sani. To gaida Alphonsus har yanzu dai muna kan batun tsaron ne amma a jamhuriyar Nijar. Inda bayan wani samame da suka kai hukumomin tsaron jihar Agadez sun ce sun yi nasarar gano wani rumbun da ake adana makamai da suka hada hadda manyan bindigogi da harsashai. Ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana. hukumomin jihar ta agades ta hanyar magatakardar ofishin gwamnan jihar agades malam attahir adam kan jinjina ta musamman wa jami'an tsaro da sunan gwamnan jihar da ma hukumomi na koli na jamhuriyar nijar game da wannan jannamijin aiki da suka yi wannan makaman kayan tashi hankali ne ba abin murna ba ne ma ba ganin su amma muna da ma jami'an tsaro game da wannan babban aiki da suka yi kuma muna shaddada ma talaka mu su ma da suka bada da haɗin kai aka kai ga wannan kamo makaman halaka duniya kira ne gare mu ga mutane gaba ɗaya talakawa su kwantar da hankalinsu insha Allahu duk mai wani mugun nufi muna fata Allah zai bayyana shi mutane biyar ne aka dahe kuma ake tuhuma da hannu a cikin sha'anin boye makaman a wannan wurin bayan wannan lamarin kwamitin zaman lahiya na jihar Agadez ta hanyar ɗaya daga cikin membobinsa cewa da Butali Cueran ya yi kira ga gwamnati kasar. Mutane da yawa a Kasako sun san wuta korai kuma aka kawo su aka baza su cikin gari haka nan ba a bi yadda ka'idar da aka yi aka saida amma muna so gwamnati ita ma ta rika ba mu hannu samu aiki ma yaran nan matasa. Yau gasha don dole gwamnati ya diba waɗannan abubuwa duka ya samu mu matasa abin da za shiga. Wannan nasarar ba ita ce ta farko ba a yankin na Agadis a baya-bayan nan domin a ranar bakwai ga watan Mayu nan da muke ciki na wannan shekarar ta dubu biyu da goma sha takwas jami'an jami'an tsaron 'yan sanda na jihar ta Agades sun cabike waɗansu makamai manya da kankana da aka saka a cikin talabijin da na'urorin kwamfuta a bisa hanyar Agades Dirku domin kawar da hankulan jami'an tsaro Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. albarkacin azumin watan ramadana da muke ciki ga zangonmu na karatun alkur'ani na yara sunana yaquba jala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبي بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانهار إن شانئك هو بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد To madalla karfe ɗayan dare ne da kusan minti 19 yanzu ga shirin ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. A yau za mu ci gaba ne da batun fulanin nan da 'yan sanda suka kama 'yan uwansu a jihar Kogi. Aka kuma buƙace su lallai sai sun biya wasu kuɗaɗe masu yawa. Wanda ya faro daga naira dubu ɗari biyu koma dubu ɗari takwas sannan ya koma miliyoyin naira. Har ta kai ga fulanin sun sayar da shanunsu har garke bakwai kamar yadda suka faɗa. Suna ba da kuɗi ana musu alƙawarin za a sako 'yan uwansu amma hakan bata samu ba. a makon da ya gabata filin ciki da gaskiya tattauna da bala ibrahim mai ba da shawara kan harkokin labaru ga babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya wanda kuma ya ce wata kungiyar fulani da yawon fulanin da aka kama 'yan uwansu ta nemi ofishin sufeto janar da a sasanta a yi watsi da maganar a yau mun koma ga su ainihin fulanin da suka yi wannan korafi domin jin ko su ne suka nemi kungiyar da ta aika da wannan takarda zuwa ofishin sufeto janar suna Nasar Fili Hashin Gumel. Mun je wajen 'yan sanda, ah, na samu wata takarda da ke dauke da sa hannun Sale Bayare. Eh, shi Sale Bayare din nan ya nuna cewa kamar yana shiga cikin lamarin kunnan da sunayenku gaba ɗaya rubuce cewa a nemi a sasanta. Yusuf Bature me zaka ce kan Sale Bayari din nan shin kun tuntube shi ne ya zama mai sasantawa tsakaninku da jami'an tsaro? To wato maganar da zan faɗa na farko cewa shi Sale Bayari ban son shi ba kuma bai son ni ba kuma Sale Bayari bai tuntube ni lokacin da zai rubuta takardar ba. To kuma a matsayin ki na shugaban Fulani na ƙungiyar Meti Allah ai ya kamata in zai rubuta wani takarda sai ya tuntube mu kuma bai tuntube mu ya je wannan magana kaga shi a matsayin shi na shugaban ungiyar Mitsala ai bai mana adalci ba wato wannan takarda da ya rubuta duk da tana neman a sasanta ne a samu su waɗannan yan uwa naku da suke tsare su fito kana nufin ba a lokacin da kuka tattauna da shi cewa e, ƙungiyar ta sa baki don na san yanzu yana cikin ƙungiyar nan ne ta gam Allah duk da ya taɓa kasancewa mai ya ce Allah kwata-kwata ba ku taɓa tattauna da shi ba kan wannan batun? To maganar da nake gaya maka ci sani bayarin ma bai son ni ba kuma ban son shi ba ya zan in tattauna da shi mutu wanda ban soni ba bayan da numban shi ban taba gan shi ba eh, ni abun da na soni a soni na ban son sani bayari ba kuma ban taba yi magana da shi ba kuma a matsayin kira shugaban ungiyar mu yace Allah ai ka ga maganan nan da yayi kuma bai mana adalci ba a ci a matsayin ki na shugaba ai idan watakila to ya ji wannan bayanin ne tunda ai nasu ya samu sunayen ku ɗaya bayan ɗaya haka ya rubuta ya mika wa ofishin babban sufetin 'yan sanda. To, shi ai gari abun da nake cewa shi yanzu zai fito ya yi man mutane bayani cewa ina ya samu sunana kuma ya ya yi sani cewa kuma maganar da yake cewa ai muna ne sulhu kaza wannan duk wannan ni ban son da wannan ba kuma a matsayin ki na shugaban ci Allah bai mani adalci ba kuma kudaden da aka cuce mu magana nake ga maka na yanzu ta da ta haife ni yanzu hawan jini ya kama ta tare saranta saboda maganar kes wannan yayana da aka kama yaushe Allah ya yi mata rasuwa to alamis da nan wannan alamis da ya wuce kwanan nan Yusuf Bature eh, ko da yake shi ma takardar ta sada bayarin na bukatar a duba ne wani abu da ake cewa tempa justice is mercy wato ma'ana eh, sanya tausayawa a cikin lamarin a duba kuma dai akwai wato abin da kuka nuna kamar kuma akwai kuskuren da kuka yi saboda haka a duba a sasanta mutanen na yan uwa su fito eh, me za ka ce kan wannan mataki da ya dauka. so wato mu abin da za mu cewa wannan matakin da ya dauka bai yi mana adalci ba domin duk nan da aka shi mana tsare mana mutane ba abun da aka yi ana ta juya magana kuma ci da kansa a matsayin fulani ba tuntuɓe ba kuma zai fito ya irin wannan magana kaga a matsayin ki na shugaba bai mana adalci. yanzu yusuf tunda kun ba da takardu na shaidu da kuke jin kuna da su kuma an miƙa wa 'yan sanda me kuke sa ran zai faru game da me kuke so 'yan sanda su yi yanzu kan wannan lamarin naku. to wato mu abun da muke so cewa a gaskiya akan kirtin nan kuma mutane a kwato masu haƙƙinsu abun da aka tawaye masu haƙƙin kuma an ci masu dukiya kuma har yanzu tsawon shekara biyu ba a yi masu shari'a ba suna nan an tsare su uwa ta kamu da hawan jini tare su game da wannan yana da aka je aka kama aka rufe wato mu abun da muke kira cewa a yi adalci a yi binciken gaskiya wato ita doka fa tana kan kowa amma mu abun da muke bukata a yi binciken gaskiya duk wanda ya taka doka doka ta taka shi wato mu abun da muke cewa kenan duk kullum a yi adalci a yi binciken mutanen nan mun tabbata ko da ƙur'ani ne za a bamu za mu rinta cewa mutanen nan ba su da laifi sannan kuma waɗannan kuɗaɗe abinda kuka fi nema shi ne sako mutanen ko da waɗannan kuɗaɗe da kuke ba da shaida cewa kun bayar wasu fito ba za ku iya haƙura da wannan kenan. A'a, ai ba magana haƙura ba domin an cuce mu kuma duk dukiyarmu da muke ɗauka muna amfana muna ba iyalanmu duk an shanye mana dukiya dole mutane abun da muke cewa a yi adalci mutane na kwato musu haƙƙinsu kuɗaɗen da aka shi musu a maido musu dukiyarsu kuma a yi shari'a tsakani da Allah a yi bincike domin da an sa doka a Najeriya duk wanda ya laifi doka da taka shi to me yasa mutane nan fa yanzu shekara biyu kuma har yanzu maganan nan kiru take mun fito mun gaya mana duniya cewa ga abun da aka yi mana kuma har yanzu ba abun da aka fito aka gaya mana kuma har yanzu ba abun da aka yi akan kristin a ofishin babban sojojin yan sanda na cewa bayan ya duba waɗannan takardun naku da kuka ba da shaida ba mamaki za a gayyace ku a yi zama da ku saboda a tattauna kan wannan lamari me ta wannan kafar yusuf Eh, bature za ka cewa shi babban sufetun 'yan sandan najeriya ibrahim idris shi magana ne yake cewa duk lokacin da sufetun 'yan sanda ya neme mu za mu zo kuma za mu iya mu zo gabansa kuma mu yi bayani abun da muka sani a kes din nan yanzu eh, yusuf bature a ƙarshe eh, yaya yanzu kuna da sauran shanu da kuke yin kiwon su a wannan jihar kogi to muna da sauran shanu kaɗan amma yanzu an kada mu an talauce mu kuma yanzu abin da nake gaya maka kaga wannan yara da aka kama wato yanzu ne yake gaya maka matansa sun shiga wani hali wannan hali hai Allah kawai zai saka masa kuma muna kira ga gwamnati mu abin da muke cewa a yi adalci tsakani da Allah mu abin da muke kira a yi adalci tsakani da Allah a yi binciken mutanen nan yanzu an kama mutum tsawon shekara biyu har yanzu ba a yi wani abu a kan ba ana rike da mutum kuma har yanzu ba a ba bai san ma menene makomansa ba ƴaƴansa sun shiga wani haɗari duka ka duba akan gizina mamanmu ya rasa ransa kuma matansa har yanzu suna nan suna cikin kunci yanzu in ka gamu a gidanmu wallahi kai ma zaka tausaya mana wallahi ah, shu'aibu lautai ah, kai kuma me zaka kara kan wannan hali da ake da kuke ciki ah, na gogormayar ganin an sako yan uwanku da suke tsare yawa abinda zan an gode ma Allah an gode ma annabi abinda zan ce yanzu an riƙe mamu mutane mun yi bayani ba abinda aka yi an ce za a yi wannan za a yi wannan tuntuni muna saurara ba abinda aka yi mamu yanzu yanzu mu muna ga Allah muna ga Allah yanzu mu abinda za mu shaida duk abinda za a yi dai a yi adalci a bincika magana na, in mutane nan suna da laifi a hukunta su in kuma ba su da laifi a sike su saboda yanzu mu muna gani kamar mu fulani ne ba mu yi karatu ba shine ya sa ana wulakantar da mu haka Shu'aibu Nautai duk da Yusuf ya ce idan su 'yan sanda suka gayyace ku za ku zo a zanta. Eh, kai ma kana shirye da zuwa a zanta da kai saboda ka yi bayanin eh, halin da kuke ciki? A zahiri zan zo ko gobe aka gayyace ni zuwa na ke yi. To kai fa wani hali kake ciki yaya yanayin kai kake tafiya don na ji ɗazu kamar eh, kun fita ba kwanan ne ma kun fita ko kiwo ne kuka dawo? wani hali kuke ciki a yanayin ku na kiwo ta bangaren ka eh mun je wajen shanu ne mun je mun da dabbobin mu lokacin da kashi ne suna kasawa shin zamu dawo gida a ƙarshe me wani kai ma kira zaka yi wa su ko me za ce wa shi yanzu idan da zaka gamu da babban sufetun 'yan sanda ibrahim idris eh, me zaka faɗa masa ne ni abin da zan ce mashi a yi bincike maganan nan saboda mun tabbatar mutanen mu haka kawai aka kama su ba su san hawa ba su san sauka ba haka kawai aka kama su aka gallaza su aka rike su aka cinye masu dukiya to abinda za mu shaida ya bincike akan maganar nan ya tabbatar yadda maganar yake shikenan shawabu lautai mun gode kwarai sai mun sake tuntubar ku in Allah da wannan shiri na ciki da gaskiya A nan za mu dasa aya kan wannan batu har sai ofishin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya ya kammala bincikensa sannan za mu dawo domin mu sanar da ku yadda ta kaya. Yanzu a madadin Nasir Adam El Hikaya, nisar fili hashin gumul ke cewa mu kasance lafiya. To gaida Sarfilu yanzu kuma ga labarai a takaice. a jamhuriyar kamaru an kashe 'yan sanda da yawa kana an ma wasu sojoji rauni yayin da aka sace wasu makardan gari kuma ana tuhumar 'yan aware ne suka aikata wannan danyen aiki dama da 'yan aware sun yi gargadin cewa kar a sake a gudanar da bikin ranar da kasar ta samu ta kamaru ta samu yanci a yankin da ake magana da harshen ingilishi wakilin wannan gidan rediyon edwin kindizeka ya aiko da rahoto cewa shugaba paul biya shi da kansa ne ya jagoranci bikin tare da wasu sojojin najeriya da ke taimakawa wajen yaƙi da ƙungiyar boko haram yanzu haka jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta ƙudiri aniyar ƙaddamar da shirin yin alluran rigakafin cutar ebola a yau litinin domin dakile ci gaba da bazuwar wannan cutar mai kisa kaf ɗaya to masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci sai kuma da anjima za mu sake dawowa da misalin karfe 8 da shirin mu na hantsi kafin nan bari mu miƙa sakon ta'aziyya ga wakilin mu na maiduguri haruna doda biyu saboda rasuwar kanwar mahaifiyarsa kulu adamu wacce aka fi sani da anti iya wadda Allah ya mata rasuwa a jiya da fatan Allah ya mata rahama amin yanzu a madadin shiladan Ibrahim Ayawa da Ciba Hero Diodone da haɗa mana shirin baki ɗinsa sai John Ellison Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya sai mun haɗa shirin muna